This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau talata sha 11 ga watan Yuni na shekarar 2024. Da fatan an wani lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanin labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau talata cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kaɗai har yanzu bata amince da shirin ba. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama a sake gina tsarin makamashin ƙasar. Yayin da yake magana jiya talata a wani taron sake gina ƙasar da Jamus ta karɓi bakunci. Jiya Litinin sabon firaministan ƙasar Haiti da aka zaɓa Gary Connell ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a ƙasar. Takanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji halin da ake ciki a Najeriya bayan da aka kasa cimma matsaya akan mafi karancin albashi tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar ƙwadugu. zaran an fara tattaunawa kaɗan kaɗan za ka ga kamar a an fara kama hanyar samun sauyi ko ci gaba sai a kira su gefe wasu ana zargin su ana basu wani abu ne sai su janye yajin aiki sannan kuma za ku ji yadda hukumomin tsaro a najeriya suke tunkarar matsalar rashin wadataccen kayayyakin aiki abin da muka gane a wannan faɗan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki ko shi yasa wannan abun ke tafiya din don ba mu iya samu abin da muke bukata yanzu daga bayan nan kuma muna tafa da shirin noma wanda muhammad hafiz baballa zai gabatar sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kukan aiko mana ta email Yau shirinmu na dare za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin yajin aiki ne hanya mafi dacewa na shawo kan matsalolin da ake fama da su musamman a Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce alamar kari ɗaya biyu sifili biyu takwas tara sifili shida takwas biyar sifili. Yanzu dai ga hafis da kashin labaran duniya na farko. Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau talata cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kaɗai har yanzu bata amince da shirin ba. Blinken ya shaida wa manema labarai a Tel Aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a ɗaya kuma Hamas ce. Zai rage wa Hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a. bilinkin ya ce kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙudurin doka da Amurka ta zartas na neman Isra'ila da Hamas su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Ya bayyana a fili kamar yadda zai iya zama abin da duniya ke nema. bilinkin ya faɗa a yau talata cewa goyon bayan da aka samu alama ce mai ƙarfafa gwiwa, amma ya ƙara da cewa abin da ya fi dacewa yanzu shine magana daga Gaza da kuma daga shugabancin Hamas a Gaza. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin ƙasar. Yayin da yake magana jiya talata a wani taron sake gina ƙasar da Jamus ta karɓi bakunci. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine tare da kai har-har da jirgi mara matuki da makamai masu linzami da suka lalata rabin ƙarfin makamashin Ukraine tun lokacin sanyin hunturu. Ya ce bayan shekaru biyu na yaƙi sojojin ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun bahar aswad zaliski ya ce babbar damar da rasha ke da ita akan ukraine ita ce fifiko a sararin sama makami mai linzami da ta'addancin bama-bamai ne ke taimakawa sojojin rasha su ci gaba da dannawa ta ƙasa makamin kariya ta sama shine amsa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin sabon firaministan kasar haiti da aka zaba gary cornell ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a kasar a jawabinsa na farko a hukumance ga al'ummar kasar bayan an sallame shi daga asibiti cornell ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku sannan ɗaya ya ɓace lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko don ɗauki dukkan matakan da suka dace da nemo masu aikata laifuka duk inda suka ɓoye dole ne a kama su a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada ranar lahadi ne aka sallami cornell daga wani asibiti da ke babban birnin kasar port au prince bayan shafe dare yana jinyar wata cuta da ba a bayyana ba. To nan ba da jimawa ba Hafiz zai karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu buɗe taskar mu Yayin da ake ci gaba da kai rana tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadago sannan aka gaza aka eh, ga kasa cimma matsaya akan mafi karancin albashi a kasar. Wanda kungiyar kwadago ta ce ba za ta amince da tayin da gwamnati ta mata na naira dubu sittin da biyu ba. na tattauna da wakiliyar muryar amurka a abuja halima abdulrauf domin jin irin matakin da kungiyar kwadagon take shirin dauka nan gaba da kuma irin halin da 'yan al'ummar kasar suke ciki Na'am a yanayin da ake ciki yanzu kungiyoyin kwadagon sun mika rahoto ta wajen kwamitin da aka kafa don shiga tsakanin gwamnatin tarayya da su akan cewa suna nan daram akan mafi karancin albashi na naira dubu ɗari biyu da hamsin ba gudu ba ja da baya a yayin da ita gwamnatin tarayya ta ce akan dubu sittin da biyu ta tsaya wato an samu ƙarin dubu biyu kenan akan kuɗin da aka ƙayyade a baya ko aka amince a baya na dubu sittin mhm. to yanayin da ake ciki a ƙasa ganin cewa ƙungiyoyin daban-daban kamar na murich da ke kula da abubuwan da suka shafi addinin musulunci da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka nemi ita ƙungiyar ƙwaragon ta yi sassauci mhm. um, an ce uh, su daga majiyoyinsu na kungiyoyin uh, kwadagon an ba wa gwamnati wa'adi zuwa bayan um, wannan babbar sallah ana gama sallar uh, idi ko dina layya to za su koma yajin aiki gwamnati ba ta cika musu bukatar su ko ta biya musu bukatar su na wannan dubu ɗari biyu da hamsin a matsayin mafi karancin albashi ba su ba za su koma baya ba ba za su ƙara koma kan teburin tattaunawa ba akan mhm. wannan suka tsaya. mecece matsayar al'umma kasancewar Wakon da ya wuce an fara yajin aiki kuma aka janye. Na'am. Eh a waccan lokacin an fara yajin aiki wanda ya shafi kusan al'amuran mutane na yau da kullum an katsa wutar lantarki um, kasuwanni ba duka ake zirga-zirga da aka saba ba motocin safa saboda yanayin da ba a samun mai a ranaku biyun nan an katsa abubuwa da dama kuma mutane sun shiga wani yanayi a yanzu ma um, an fara magana akan yadda abubuwa suka kara tsada da dai sauransu ganin cewa ana tankarar babbar sallar layya kenan mm-hmm. um, kuma mutane na ta korafi akan cewa ita kungiyar kwadago ta duba cewa idan aka yi karin albashi zai tada farashin kayayyaki kuma a kasuwanni ne mm-hmm. um, kayayyaki masarufi za su kara tsada da dai sauransu kuma akwai jihohin da ba za su iya daukan nauyin biyan albashi wanda da ya fi wannan kuɗin da ake bayarwa da na dubu talatin wanda ma wasu jihohi ba su fara aiwatarwa ba wasu kuma na ganin ganin yadda aka samu ƙari a kuɗaɗen da ake rarrabawa jihohi na wata-wata daga federation account wato uh, lalitar gwamnatin tarayya mm. da ake bayarwa an samu ninki ba ninki wasu da suke samun biliyoyi biyu a baya sun koma biyar shida bakwai wasu ma ashirin wasu sama da ashirin to ana ganin ko menene ma ya kamata a ce jihohin sun iya biyan wannan duk farashin da um, su kungiyoyin kwadagon suka kayyade ko da ya fi dubu ɗari biyu ma da ake magana da hamsin a yanzu to a yanzu dai uh, an samu rarrabuwar um, kawuna wasu na goyon bayan kungiyar kwadagon wasu kuma na kushewa cewa bai kamata a sanya ƙasa cikin mawuyacin hali ganin yadda gwamnatin tarayya rance ma ta ta yi a baya don ta tafi da gwamnati to suna ganin ya kamata ita kungiyar kwadago ta nlc ta sake lale ta duba cewa abin da gwamnatin tarayya take son ta kara ta duba ko da za a yi wani kari ta zama to ta yi la'akari da yanayin da ake ciki a cikin ƙasa na rashin samun kudaden shiga wanda ya kamata a amfani da shi a tafi da gwamnati eh, na yau da kullum. Amma ke yaya kike kallon yanayin yadda al'amura suke tafiya? kamar yadda dai alkalima suka yi nuni a yanzu za a samu waɗanda za su yi biyayya ga ƙungiyoyin kwada wannan su tafi yajin aiki kuma za a samu wanda za a bijire saboda wasu sun ce sun gaji ƙungiyoyin kwada wannan kamar su wa kansu suke duk yajin aiki da suke wai da zaran an fara tattaunawa kaɗan kaɗan za ka ga kamar a an fara kama hanyar samun sauyi ko ci gaba sai a kira su gefe wasu ana zargin su ana ba su wani abu ne sai su janye yajin aiki so su gani suke ƙungiyoyin kwada wannan na amfani da al'umma suna suna ƙara kuntata musu ne a maimakon samo musu mafita. Halima Abdulruf kenan da bayani akan inda aka kwana akan rikicin gwamnatin Najeriya da kungiyar kwalugu. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga kashin labarai na biyu. Firaministan Indiya Narendra Modi ya ci gaba da rike dukkan manyan ministoci a majalisar zartawa a ma'aikatansu a cikin sabuwar gwamnati abin da ke nuni da cewa har yanzu shine ke da rike da madafin iko duk da cewa ya dogara ga kawancen haɗaka don samun rinjaye a majalisar jam'iyyar bjp ta modi ta gaza samun rinjaye da kanta a zaben da aka kammala a wannan watan amma gwamnati ta sanar cewa ba za a samu wani sauyi ba a manyan ma'aikatu hudu da suka hada da ta kuɗi harkokin cikin gida tsaro da harkokin waje har ila yau jam'iyyar ta rike wasu muhimman ma'aikatu kamar ta kasuwanci da noma ana ta musayar yawu a dalhi daga abokanan haɗin gwiwa game da manyan mukamai da zai kai ga modi ya hau kan karagar mulki na wannan wa'adi na uku a jere da ba kasafai aka fiye gani ba kuma manazarta sun ce za a iya samun fushi kan zaɓin majalisar zartarwa amma ba a samu ba nan take da ƙarshe jami'ai sun ce an kai wasu malamai hudu na kwalejin cornell ta aiwa da ke koyarwa a jami'ar Canahari, a wani wurin shakatawa na jama'a inda aka rawaito an kai harin da wuka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sin ya faɗa a yau talata cewa an kai waɗanda suka jikkata wani asibiti domin yi musu magani kuma babu wanda ke cikin mawuyacin hali ya ce 'yan sanda sun yi imanin cewa harin da aka kai a ranar litinin wani lamari ne na daban shugaban kwalejin colonel jonathan brand ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa an kai wa malaman hari ne a wurin shakatawa lokacin suna tare da wani malami daga jami'ar bihuwa inda amurka ake koyarwa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana sane da rahotannin harin da aka kai da wuka kuma tana sa ido kan lamarin. Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wannan karin zamu taɓo batun tsaro. A ci gaba da kawo muku hirar da shugaban sashin Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha yi da hafsan hafsoshin Najeriya janar Christopher Mustapha akan matsalolin rashin tsaro a ƙasar. ya tambaye shi yadda suke tunkarar matsalolin tsaro musamman la'akari da karancin jami'an soji da na 'yan sanda a kasar sai ya ce to muna aikacin kokarin a kan namban sojoji da 'yan sanda duka-duka babu kasar da za ta samu yadda take so amma kayayyakin mukamin aikin da za ka samu shi zai taimake amma kuna da isassu makamai bamu da isassu bamu da isassu don ko da kuɗin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da da ukraine da russia yana affecting ko da kudin kan kaji yanzu ka iya samu ba makamai ba makamai duk don an su manyan kasashe duk sun riga sun biya sun rike makamai ana dauka ana kai ma ukraine ana kai ma makamai sosai to amma yanzu sai dan zaka je black market to kuma mu kuma gwamnatin abin da ba za mu iya zuwa black market mu je san kayayyaki ba da amma dai ana kacin kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing uh, bill da ya approving cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mm-hmm. mu ma mu fara uh, abin nan uh, producing abubuwan da muke yi domin abin da muka gane mm. a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi za ka sha mamaki ko shi yasa wannan abun ke tafiya din don ba mu iya samu abin da muke bukata yanzu daga cikin kayan aikin sojoji akwai abin da ake kerawa a Najeriya ko albarusai ko bindigogi eh, ko wani albarusai mun fara yanzu Yanzu eh, mun fara yanzu so waɗansu kuma company in fact just uh, satin da wuce na daga iko hmm. uh, Niger Lagos akwai Niger Navistin company in Nigeria da suke producing uh, motocin sojoji APC da sauransu don mun gani don muna son mu dinga amfani da abin da muke yi shi yasa muke son mu tana dawa mutane da kamfanoni su zo su bude yadda mu ma mu dinga yi in ma na sayarwa ne mu sai ma waɗansu amma mu samu da in ba ka yi to akwai haɗari da an ce ba a zuwa daga abuja zuwa kaduna ni da na shigo na hau mota na je kaduna na dawo kuma lafiya lau so Eh, ba tare da ka fayyace asirin soja ba hmm. wadanne da matakai ah, za a dauka ɗauka wanda aka ɗauka a nan domin yanzu kamar an ce daga nan kaduna zaria Musa sokoto da suka tsina da sauransu tafiya mota har yanzu hatsari ne Yanzu kuke game da wannan abinda muke yanzu yanzu muna ah, ah, muna lura da abubuwan ke faruwa a wurin muna da mun samu waɗansu kayayyakin da ke dubawa kan hanya a kowane lokaci sojoji kuma na kan hanya suna tafiya so abinda muke yi kenan abinda za mu ci gaba da sauran wuraren da aka ce ba iya wucewa kuma haka za a yi so da mu buɗe hanya muna son ko ina ya koma inda ya kamata jirgin musa akwai maganar kafa 'yan sandan jihohi da na ji eh, ana yi gwamnoni da yawa suna magana kuma akwai gwamnoni da yawa da naga kamar suna so a yi din me yara an ka game da wannan ya kamata a yi kasa in gwamnatin tarayya ta ce za ta yi abu kaza inda mutane suka yi suka yi magana gwamnati ne za su ɗauki abin amma a taurin mu a tabbatar cewa 'yan sanda yanzu sun samu makaman da suke bukata sojoji sun samu abu ko sun zauna karkashin jiha ba ba matsala eh to yadda abu shi yasa nake cewa kaga yanzu a ce yan sanda sun samu abubuwan da ya kamata suna da eh, da da da mutanen da ya kamata su yi aiki hmm. mu ma muna da kayayyaki din in bai yi ba sai a yi tunanin cewa a kawo na a kawo eh, na state state kuma ko an kawo na state din yanzu kuɗin da za a ba su da za a ba wanda suke nan yanzu so da za su samu su rike aiki su yi don ka duba yan sanda me suke da shi ka duba ka je police station babu mai babu motoci babu aikin kaya to in an ce wannan maimakon a bude wani a basu a samu musu kayakin da za su ajiye kuma a sake training din su hafsan hafsoshin najeriya janar christopher musta kenan a hirar shida shugaban sashen hausa na muryar amurka akan yadda suke tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi kasar to kada a sha'afa sashen ana tare ne da muryar amurka daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu ga mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Eh, kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya wuce mun fara kawo muku hirar da wakilinmu nasura da mel hikaye yayi. da yariman muri alhaji isa tafi da mafindi kan hanyoyin da za a magance fitina ko rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya musamman arewacin najeriya a cikin shirin na wannan makon alhaji isa ya ci gaba da ba da amsar tambayar da nasiru ya masa kan yadda wasu ke cewa da gangan aka sara burtalai aka yi gonaki idan da watakila za a dawo da su tunda fulani sun saba yawace yawace da watakila an magance wannan matsala ka kuma baka nono wanda ya fi litan mai don litan nono naira ɗari biyar ne kuma saniya ko na, waɗaɓe ne ko na rahaji ne ko fulon ne zai iya baka lita goma a rana dan irin nau'in shanu ne irin waɗannan banda bakoloji da aka fi sani bakoloji ka yi haɗin gambeza ana ko wasu da ka lissafa wajen kashi uku ba duk kashi goma ma akwai akwai wasu shanu wanda za ka wunsa ɗan kankani shi ake kira fulon ko ake kira fulani white akwai wanda za ka gan in garma haka mai tudu ake kiransa uh, odabe wanda suke fitarwa daga nijar masu jajaye da manyan kaho akwai rahaji suna nan farare fat masu manyan kaho akwai gudale masu manyan wuya da manyan duwawu da gwaiwa har ƙasa in ka ganci kaga nono kaga kwanciyar hankali kaga nama ba mai gudale mai hawan jini in kana da gudale sun koshi in ka fito ka gansu baka da hawan jini don su kadai sun ishe ka warke don su ba sa fada ba sa mugunta ma'anan wannan wannan ya nuna wannan yawo da ake ta ya zama sabo turkin wawa kenan mai wauta ne zai ci gaba da wannan yawo yawo nan saniya ba a ta don a yawo da ita ba duran da saniya ta sami kilo daya kai yawo da ita za ta rasa kilo ɗaya da rabi ka ci riba kenan kuma a yawon nan za ta je ta ɗibi kaska za ta sa maciji zai shije ta za ta ɗibi gajiya dole mai sa ga saniya nan amma saniya tana zaune wuri ɗaya ka samo ruwa mai kyau kamar ragolis water ta sha ta ƙoshi sai ka ga wutsiya kawai take jefa tana jefa kafa a baya ta zo ta sa bakinta ta ci abinci ta ci abinci daidai karfe takwas zuwa goma to har daga karfe sha ɗaya har karfe uku washewa take kwance take yi hutu take yi a inuwa sai wajen karfe uku ta tashi ta ɗan tara na dare kuma don saniya ba a yi ta ta ci abinci na awa goma ba amma ana yawo da ita awa goma ba asara take yi ba alhaji isa ka san mutanen nan sosai na arewa ta tsakiyar nan musamman ma an ce fulani ku abokan tibi ne da jikunawa da sauran kabilun wannan yankin da an ce har ma wasa ma ake yi amma yanzu watakila akwai rikici da yake faruwa shin da gaske eh, harkokin manoma da makiyayan nan ne ko kuma wani abu ne da wannan irin abin da ke faruwa arewa maso gabas ne kafafuwan siyasa ne na wasu munafukai suke samo riga su sa irin na fulani su yi zane irin na fulani su tasamma wasu kabilu wayanda fulani suke mutunci da su ko ba rin gaya maka abin da baka sani ba kaga north central din nan wajen middle belt din nan akwai wani shiyawa da allah ya ba su inda za su ciccire irin shiyawan nan su ciccire ciyayi su shuka shiyawan nan ba itace a ciki ana kiran shawon gamba ana kiran ɗaya kuma burgu ana kiran ɗaya kuma gosoji idan da za su yanka shi su yi belin nasa wallahi za su mallaki duniya a kasuwan ciyawa don diga saniyan da ta kwanta daga nijar har mauritania har morocco har egypt har ka tafi taki ba ta da ciyawan da tafi wannan tana kwance banza ba ta komi wannan dukiya ne billions shi ya sa da na taso a nan confab na ce idan mun amfani da hikima ba wani gefen najeriya da wani ya kamata ya tace ce bayi da abin yi bayi da abin da zai ci ciyawan da muke konawa mu kama bera daya ya isa kowane bel ya bamu naira ɗari uku a hekta daya za ka yi bel dubu shida hekta daya na gamba za ka fidda bel dubu shida don allah wani gara basa na yaushe wannan idan ma sun belin wannan sun kira masu shanu sun zo za su zauna a gonan zai shekara yana masa taki yana ci kuma takin kashin shanu baya bar wuta wuta inda wuta wuta tirga yake a gona in shanu sun kwanta sun zuba maka taki wuta wuta ya mutu ba dalilin faɗan fulani da masu noma to alhaji isa ƙarshe gaba ɗaya na san kai ba irin kiwon da baka yi ba kafin ka zo ka yi irin wannan kiwo na zamani akwai zan iya cewa wace riba kake ganin kananan manoma waɗanda ba su kai ka ba za su iya ci idan suka zauna a waje ɗaya ai idan suka zauna waje ɗaya suka yi ƙungiya za su iya fidda kuɗaɗensu su sayi kayan da manoma suka rage a kewaye da su gaba ɗaya su sayi wannan tun ba a yanka kayan gona ba manoma su sami kuɗi su yanka kayan su da shi ba wanda zai sake jiran manomi ya shiga gonansa a yi fada don ma zai ƙara gonansa saboda a zo a saya shekara mai zuwa sannan kuma daga manoman da ku makiyayan kun zama ku ne masu gadi na security na wannan shanu ba wani wanda ya isa da dare ya zo ya kori shanun nan saboda mai gona da mai shanu shanun nan ne amfanin su duka gaba daya duk abin da ke faruwa nan kasawa ne na shugabanni don kuma yanzu noma dole ya fita harkan taimakon talaushi ya koma jari kiwo ya koma jari a zuba kuɗi a fidda shi a mai da shi jari to ta haka za a tafi gaba ɗaya kuma har yanzu ba mu so soma duba yadda ake sarrafa nama a afirka ba don in mun gane yadda ake sarrafa nama babu dalili da bature zai sai nama na kasansu don shanu suna cin gurɓataccen abinci shanunmu kuma shiyawa kawai suke ci da ruwa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin yariman muri alhaji isa tafi da mafindi da wakilin abuja nasira da mail hikaya sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kawo madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta saƙon imel. sakonmu na farko ya fito daga sama'ila anas malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce hakika ƙasar malawi ta yi babban rashin mataimakin shugaban kasa wato salos chilima a yayin ɓatan dabon da jirgin saman shugaban kasa yi don haka al'ummar ƙasar malawi allah ya baku haƙurin jure wannan babban rashi sai kuma sakon haɗin gwiwa daga aminu kano maida garko sanusi mirake maida isa mai shago Maida da da suleiman kafin malamai zumbulawa da fatan na kira sunan daidai assalamu alaikum voa hausa a yau mun shigo filin naku ne a madadin al'ummar garin maida baki daya muna mika saƙonmu zuwa ɗan kwangilar da ya gudanar da aikin wutar lantarkinmu ta garin maida injiniya muhammad ali wadil da ya taimaka ya jona mana wutar lantarki da aka kammala aikinta tun shekarar da ta gabata amma shiru muke ji kamar an shuka dusa sai kuma sakon isa salihu isa fanna karamar hukumar dandi kamba jihar kebbi ya ce salamu alaikum voa hausa don allah muna kira ga 'yan kungiyar kwadago da na tuc da kuma gwamnatin najeriya da su yi duk mai yiwuwa su sasanta da juna domin su kawo ƙarshen mafi karancin albashin ma'aikata ba tare da an sake shiga wani yajin aiki ba ganin cewa yajin aikin talaka kaɗai ne ke shan wahala hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ndlea ya kamata ki kara azama sosai wajen ganin kin dakile duk wasu masu yin ta'ammali ko fatocin miyagun kwayoyi duba da ganin yadda lamarin yake kara ta'azzara sako daga haruna muhammad katsina to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku masu sauraro kafin mu karkare shirin ga hafiz ya dawo da labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yau talata cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a gaza kuma hamas ce kaɗai har yanzu bata amince da shirin ba blinken ya shaida wa manema labarai a tel aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a ɗaya kuma hamas ce zai rage wa hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin ƙasar. Yayin da yake magana jiya talata a wani taron sake gina ƙasar da Jamus ta karɓi bakunci. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine tare da kai hare har da jirgi mara matuki da makamai masu linzami da suka lalata rabin karfin makamashin Ukraine tun lokacin sanyin hunturu. Ya ce bayan shekaru biyu na yaƙi sojojin ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun bahar al-aswad jiya litinin sabon firaministan kasar haiti da aka zaba gary cornell ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a kasar a jawabinsa na farko a hukumance ga al'ummar kasar bayan an sallame shi daga asibiti cornell ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku sannan ɗaya ya ɓace lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko zan ɗauki dukkan matakan da suka dace ta nemo masu aikata laifuka duk inda suka ɓoye dole ne a kama su a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada. Firaministan Indiya Narendra Modi ya ci gaba da rike dukkan manyan ministoci a majalisar zartawa a ma'aikatansu a cikin sabuwar gwamnati. To duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu amma zuwa can an jima da dare idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Chang. ni aisha mu'azu nake muku fatar ku ƙara wuni lafiya amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe shirin matasa yana nan tafe.